masana shari'a da ƙwararru akan tsaro na ci gaba da tattauna batun ci gaba da tsare jagoran mabiya shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki. Barista El Zubair Abubakar ɗaya daga cikin masana harkokin shari'a a Najeriya kuma ya ce idan aka dubi yadda abin ke tafe a gaskiya akwai abin lura. To, ka san shi dai Sheikh Ibrahim El Zazzaki an riga an mashi shari'a. har alkalin ya ce to saboda korafe-korafen da gwamnatin tarayya ta yi ba za a ce ya koma zaria ya zauna ba gwamnati ta gina mashi gida akwai kuma kuɗaɗe da alkalin ya yanke akan dole a biya shi to tun sannan ba a sake shi ba kuma ba a ma gina mashi gidan ba kuma ba a biya shi kudaden ba gwamnatin tarayya kuma ba ta ɗaukaka ƙara ba saboda abin da ya kamata ta yi kenan in ba ta yarda da hukuncin ba wannan me yake nufi a shari'a gwamnati ta yi ƙasa landan ga shari'a dama tana da wannan iko eh ba ta da shi saboda abin da ya kamata ta yi gwamnati ta yi biyayya ne ga abin da kotu ta tsayar baka ganin ko yana da alaka da fargabar da aka ce gwamnati na yi cewa sakin shi zai iya tada hankali a bangaren tsaro to abin da ya kamata ta yi da ta bi umarnin kotu sai a mashi talala shari'a ta yarda da haka in dai ba tarzoma bai ta da hankali in ya karya ni sai gwamnati ta ɗau matakan da za ta datse wannan eh, tsari da aka bashi na talala abubuwan da ke faruwa da 'yan shi'a a najeriya in ka lura gwamnatin najeriya ba ta ɗau matakai masu kyau da za ta daƙile matsaloli irin na shi'a da ire-irensu ba saboda yadda take yi in ba don wani ikon Allah ba da sai ta haifar da wata fitina wadda za ta bambanta da boko haram in ta bambanta kuma tana iya fin ma boko haram rincaɓewa ta ƙara kawo wata matsalan wanda kuma guje mashi ake To ko ina tasirin fargabar da suke yi a wannan ƙasa cewa sakin Sheikh zazzakin zai iya haifar da barazanar tsaro? Manjo ya yashin ritaya masani ne akan harkokin tsaro. babu wata matsalar tsaro da za a samu an sake shi illa ma kwanciyar hankali domin in su mabiyansa din suna ganin sa shine wanda zai musu maganar su yi ko kasi kuma yanayin da ake ciki in gwamnati ta ci gaba da rike shi to za su ci gaba da tada hankali ne har yana shafan jama'an da su ma basu ji ba basu gani ba daga karshe babu yadda za a magana akan irin wani al'amari ba mu tuna da abin da ya faru na kungiyar boko haram ba saboda ai kamar haka ne an kama dan uwansu an rusa musu rin ibada suka kira ga gwamnati a sakan musu bawan Allah nan kuma a bi musu haƙe su gwamnati sai biris da al'amarin daga baya dole daga cikinsu aka samu wanda suka bijire suka ɗauki makami suka shiga yin abin da suka ga dama har wa'yansu suka fake ƙarshe abin da gashi ya kwace daga hannunsu ya koma hannun wa'yanda dama suna neman ah, dama irin wannan to kuma ga gwamnatin da take shugabanci don jama'a har kotu ta ba da irin wa'annan umarni na a kiyaye na a da wannan beli to ya kamata gwamnati kiyaye musamman a yanayi inda kafin shi an samu 'yan so'yan da su ma suna dauke da makamai kuma aka ce a bada belin shugaban su wato ina magana akan 'yan kungiyar neman kasar biafra wanda aka bada belin wannan dan uwa nasu har ya haura belin nan ya tafi sanatan da ya tsaya akan belin sa ma yana nan har yanzu lafiyar sa lobo a ce sai ya fito da wannan mutumi ba dama dai can a baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed rufa'i ya taɓa bayyana laifukan sheikh ibrahim alzazzaki gwamnatin ne sun ce ba su yadda da ita ba gwamnatin iran suka yadda da shugaban kasar nan ba su ce sun yarda da shi ba ni da nike gwamnan kaduna sun ce ni ba gwamna ba ne suna da gwamnan su kowane jiha a najeriya ba su yarda da wani tsari na mulkin najeriya ba kuma laifuffukan da ake tuhumar shi da shi akwai kisan kai akwai abduction na yara a kamo yara a kawo su gidan shi a training ɗinsu su zama bodyguards ɗin shi da laifuffuka da da rufe hanya na gwamnati da rufe da matsa al'umma da sauransu kuma duk abin da eh, alkalai suka ce in sun ce bai eh, wani laifi ba za mu sake shi maganar sato kasa katsi kan shari'ar sheikh ibrahim alzazzaki dai na ci gaba da jan hankalin al'umma musamman ma dai ganin kotu ta riga ta ba da belin shi amma har yanzu yana riƙe a hannun hukumar wannan ƙasa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya